Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni dai sunana Adamu Hamza Ismail. Ni ne wanda zan jagoranci tattaunawa kan wani dabara da kira wurin tsira ya faɗi. Bi ma'ana abinda muke tunanin shi ne mafita ba shi ne mafita ba a yanzu. Abinda muke tunanin ba shi ne mafita ba kuma shi ne alkhairi a tsaye. Wanda wani babban marubuci na kira da shi ya wanda ta abin da mu da shi a nan gurin ne mafi yawancin al'umma a rayuwa an riga an gaggaya mu wasu kalmomi marasa ma'ana a lokacin da muna yara sai da mai dalili sai da iya ne suka ce mana idan ka je ka samu ilimi ka samu karatu bi ma'ana abin da ke nufi a nan gurin ne mafi yawancin al'umma sun yarda da wasu kalmomi lokacin da muna yara iya musu karin da gaggaya mana suka ce ka je ka yi wani abu ka je ka karatu me mai karatu shine ne idan ka je kai karatu ka samu kwali mai kyau za ka tara dukiya za ka samu aiki a kamfani wanda wannan tsarin ya riga ya canza a wannan zamani wanda wannan abu da muke tunani shine babban hadari a rayuwa yanzu domin mai rayuwa kullum sau canzawa yake kuma kullum sauyawa yake yi so tarin yawa za ga al'umma da dama a rayuwa su tunanin su shine idan ka je kai karatun digiri ka samu masters kai karatu kai boko za ka samu aiki a Najeriya wanda a yanzu babu wannan ayyukan domin mai tunanin mu a da kasuwancin zamanin da ba shi ne kasuwancin da ke kawo da cigaban zamani domin me duk kullum duk shekara zamani yana canza sani sai kuma abu na gaba da muka duba menene abubuwan da ake kira gurin tsira a yanzu da muka magana da mu iya muka ce mana idan ka je kai karatu ka je kai makaranta za ka samu kwali mai kyau da zarar kai kwali ka samu kwali mai kyau za ka samu aiki in ma ka samu aiki ko kuma ka samu aiki a babban kamfani mai ma'ana idan ka samu aiki a kamfani sannan mai kuma mai wasu kuma a lokacin ne wanda a zamanin da yi mu ne idan sun sun yi karatu suka samu kwali suka samu aiki ko kuma suka samu aiki a kamfani in ma ba su da kuɗin da za su fara kasuwanci za su je banki su karɓo rance da suka karɓo rance za su fara kasuwancin su wanda idan muka duba a wannan zamanin a yanzu wannan abubuwan baya aiki yanzu domin me da zarar ka yi karatu ka samu kwali ka samu aiki ba ka samun wadataccen rayuwa ba ka samun ingantaccen rayuwa yanzu domin me zamani ya riga ya canza idan muka zuwa mu a cikin kashi 100 a cikin kashi 90 bisa 100 na Najeriya waɗanda suka karatu yanzu ba sa samun ingantaccen rayuwa domin zaka idan mutum ya je karatun boko kafin ya samu aiki sai ya ɗauki wasu lokuta masu yawa wanda mafi yawanci aikin da muke samun yanzu a Najeriya wani irin aiki ne baya wuce 'yan fawa. saboda mai dalili za ga me idan mutum ya fito rayuwa sannan shine idan na gama karatu zan zama lawyer zan zama likita zan zama barista shine kawai burinsa a tunaninsa kawai wanda idan muka duba a zamanin yanzu kasancewa kasancewa a wannan tsira a yanzu a wancan zamanin su suka fi inganci amma yanzu kuma ba su da wannan ingancin sannan da muka duba yanzu kuma me ake nufi abu na gaba shine rayuwa ya riga ya canza me ma na canzawar rayuwar irin kasuwancin da iyayenmu suka gwada a da a yanzu ba su da ma'ana a gare kuma a yanzu ba sa kai mu ga nasara domin a wancan zamanin su sun samu nasara amma kuma yanzu fa baya yiwuwa domin me idan muka roma gani a wancan lokacin iyayenmu da sun jarar sun yi karatu sun zage sun yi karatu tukuru sun je sun samu kwali mai kyau sun kuma sun samu aiki mai kyau ba amma a wannan zamanin a wannan zamanin namu da muke ciki da zarar ka zage kai karatu ka samu kwali ka samu aiki ba ka samu ingantaccen rayuwa me dalili dalilin farko shine me shi wannan kwalin naka ba shi baka damar ka zama miliyoni a ƙasar nan ba a da farko shine me saboda me wancan zamanin a yanzu sun riga sun wuce sanarwa abu na gaba da zai magana kai shine na'ura sun maye gurbin kasuwancin ma'aikata me dalili domin mafi yawancin ma'aikata a yanzu na'ura sun maye gurbin aikinsu me dalili za ka so da tarin yawa idan ka je misali restaurant wurin da ake sai da abinci za ka mai na'urori su suke ba wa mutane abinci da kuma ruwan sha yanzu idan ka je kasashe daban-daban za ka saboda me idan da kai ma'aikacin banki ko kuma kai ma'aikaci ne za ka da aikin da mutum ɗari suke yi kwamfuta ya zama mai wannan gurbin wani ayyuka wanda wani shi ya ba dama aka sallama wasu ma'aikata da dama wanda kuma yanzu da muka duba muka mafi yawancin tsofaffi wanda suke aiki a da su ma yara yanzu sun mai gurbin aikin su ne dalili kai ne za ka ke aiki shekara daya shekara biyu shekara uku bayan shayi shekara talatin da biyar kana aiki bayan lokacin karfin ka ya ƙare sai me sai a sallame ka saboda ba za ka iya irin aikin da wannan yaran za su iya yi ba a masauta da zai game mafi yawanci iyayenmu da kakanninmu suka rasa shine ai kawai su suka fi mu basira kuma ilimin kasuwanci wanda an manta zamanin cewa yaran yanzu da ake haifa sun fi zagewa su yi aikin da iyayenmu na da ba za su iya ba yanzu abu shi shine mai mafi yawancin bankuna na'urori da sun zo sun mai gurbin ma'aikatan bankin ne da libaran baku misali ga wayanda suke bibiya sun san cewa a shekara 2018 da goma babu wani magana POS a Najeriya a wani lokacin. A wani lokacin da POS suka shigo Najeriya, da idan za ka je ka karbi kuɗa banki sai dai ka je ka cika mai kira leja book a baka kuɗi. Idan ka cike wannan leja book ɗin da ake nufi, bayan ka cike wannan leja book din banki za ta baka kuɗin ka sai ta sa maka negative din ma'ana za ce to ana kana bin bashi kaza sannan kuma an baka naira kaza a wani lokacin. tafiya ta yi tafiya tukunna sai lokacin sai aka fara shigo da su ATM machine me bai ATM shine lokacin bi sai da ka je banki ka ciri kuɗi ta ATM sannan kuma tafiya ta tafiya kan POS ya shigo wanda na gaya muku a shekara alif dubu da goma sha takwas babu wani maganar POS a Najeriya a wani lokacin a lokacin da POS ka fara shigowa Disamba ne aka fara shigo POS to Disamba 2018 a wani lokacin a wannan shekarar mafi lokacin nan idan aka ma'aikacin banki ma'aikacin mutane da suka za su je su karɓi kuɗi a wurin masu POS wanda a yanzu idan ka je banki za a buɗe maka account amma yanzu masu POS suna iya buɗe account sannan kuma a lokacin mai yanzu masu POS suna iya buɗe account kuma suna iya yin BBN wanda a 2018 idan mutum yana buƙatar bashi a banki zai je banki da bashi wanda a yanzu abin da ake tunanin yanzu hangen su yanzu shine su ake duk wani mai harkar POS zai fara ba da loan yanzu tambayar da anan guri idan suka fara bada loan menene wannan mafita na ma'aikatan banki shi ne da muka ruwa gani a shekarar dubu biyu da ashirin daidai a lokacin da aka virus akwai bankunan access bank da suka kori sama da ma'aikata kusan dubu ashirin amma mutane sai daga tunanin cewa ai corona ne ba haka bane saboda mai na'urori sun zo sun maye gurbin duk wani ma'aikata yanzu a yanzu a Najeriya idan muka ruka misali na likitoci yanzu a Najeriya akwai wani da kira trichoda x wata na'ura ce da ake amfani da ita wajen idan baka da lafiya in ma ka sa digon jini ko kuma idan ka sa digon jini ka daura shi a fuskar ka zai ga maka wani irin cuta ne ke damun ka sannan kuma ya ga maka wani irin rashin lafiya ne ke damun sannan kuma ya rubuta maka magani sai ka je ka siya a kamfani na idan wannan na'urar ya shigo Najeriya su su rasa aikin su ma'aikatan asibitin da za su rasa aikin su wanda yake abin da ke maka nufin shine duk duk shekara zamani yana zuwa da salanta kuma sannan duk wata na'ura yana kokarin mai gurbin duk wasu ma'aikata yanzu a wannan zamanin me mafita shin mafita mata shine mu je mu nemi aiki ko kuma mu yi abin da zai kama nasara nan gaba kuma da muka zuwa magani a wancan zamanin idan kana so kai kallo za ka je ka je ka biya kuɗi ka shiga gidan kallo kai kallon wani fina finai da kake bukata amma yanzu kuma fa duk wannan gidajen kallon an rufe su babu labarin su me dalili saboda me an yi na'ura ta wayar hannu wanda idan da zaka je ka biya kuɗi kai kallo yanzu kuma fa zaka je ka sa data a wayar ka yi me ka yi downloading duk wani fim da kake so kalla wanda idan muka ruba magani duk wani ma'aikatan fim ɗin hausa yanzu me suke yi da za su je su dinga yin fina-finai ana siyarwa yanzu kuma sun koma sirri saboda sun gano cewa mafi yawanci sun gano cewa yanzu na'ura yanzu shi ne dalilin da ya sa mafi yawanci al'umma suke nasara yanzu a rayuwa wanda su ma sun fara fim sa ake kira su zubi za ka je ka yi downloading sannan kuma su samu kuɗaɗe idan da ba su yi ba su yi wannan tunanin ba me zai faru da su a rayuwa yanzu sai ka magance wa mutane matsalar sa ka samu arziki a rayuwa amma me idan muka duba magani kasancewa tsira a yanzu a da ba shine mafita a yanzu a Najeriya ba yanzu sarkon mai abu na gaba da yake so mu shi ne tattalin arzikin ƙasa kullum ƙasa yake me dalili dalilin farko ne me mafi yawancin kasuwanci yanzu kullum ƙasa suke saboda mai kullum duk abin da ka je ka siya a yau gobe idan ka koma za ka ji an ce kuɗi ya ƙaru kuma kullum idan muka duba yanayin rayuwar nan yanzu yau da kullum dala kullum hawa yake yi kisa duk abin da ka je ka siya yau za abin ya ninka ban ninki yanzu kisa ga mafi yawanci ƙananan 'yan kasuwa ba sa iya jura ci gaba da harkar kasuwancin su yasa kullun kasuwancin su me yana rugujewa abu na gaba shine me mutane da dama ga waɗanda idan a zamanin iyayen mu da sun sun karɓi nan banki suna iya mai da wannan bashin na ƙanƙanin lokaci ba amma a zamanin mu a yau idan mutum ya je karɓo bashin banki idan ya fara kasuwanci wannan kasuwanci na shi baya iya samun ribar da zai iya mai da wannan kuɗin sai ga an je an kama mutum a kashi bakin ɗaki saboda me ya gaza biyan wannan kuɗaɗen me dalili saboda me mafi yawancin kamfani a Najeriya a kullum a yanzu suna ƙoƙarin mai suna barin Najeriya da me dalili saboda ba a samun ingantacciyar wutar lantarki. Idan muka ruba misali a zamanin da akwai kamfanonuwa a Kano akwai kamfanonuwa a Najeriya amma a zamanin yanzu duk babu ina wani kamfanin suke me dalili saboda shi kamfani kafin ya gudanar da aikin sa dole sai ya samu wadataccen me wutar lantarki amma a yanzu za ga za ka samu kamfani babu wutar lantarki ɗauki misali da asibitoci za ga su ma asibitoci yanzu babu wutar lantarki za ba sa iya samun ingantaccen kayan aiki za su iya mai kula da rashin lafiyar al'umma menene abu na gaba da zamu magana akai shine idan muka dawo magani to a yanzu kasancewa a gurin tsira ya fi hatsari yanzu a rayuwa bi ma'ana abin da muke tsammani a yanzu shine mafita shine babban hadari a rayuwa abu da kuma muke tunanin cewa ba shine mafita ba kuma shine ke zamto alkhairi a gare mu a rayuwa menene dalili dalili da shine idan kana so ka kirkiri arziki a yau dole sai ka bi wasu ka'idoji mai ka'ida shine ka yanke ma kanka hukuncin cewa ka ɗauki nauyin ka me ka saman ma kanka da tattalin arzikin ƙasanka da kanka da kanka kar ka ce wai sai ka biya wa gwamnati wanda mafi yawanci al'umma yanzu tunaninsu shine bara na je na karatu idan na karatu gwamnati za ta bani aiki ne. a zamanin yanzu idan muka duba shekarar alif dubu da goma sha tara daidai a lokacin nawa ne population ɗin Najeriya shine kusan mai 197 miliyan Najeriya a wannan lokacin wanda a wannan lokacin mutanen suke aiki a Najeriya kusan miliyan 50 ne suke aiki yana nufin nawa kenan one ratio three. wanda a zamanin yanzu nawa ne population ɗin Najeriya shine over 200 million Nigerian amma mutanen da suke aiki one ratio eight ne bi ma'ana kashi 23 zuwa 26 ne suke aiki bi ma'ana 23 to 26 percent ne suke aiki idan muka ce za mu biya wa gwamnati shin za mu iya zama a najeriya kuma mu zama masu arziki amsa shine a'a abu na shi shine me dole sai ka kirkiri wadata na kanka idan ka kasance mai wadata ka kasance mutane da su iya kasancewa sun kirkiri mai sun kasance masu wadata a rayuwa abu na shi shine me ka zamto ka zama uban gidan kanka sabanin yanzu duk wanda ka ganshi yanzu ma'aikaci ba shi yake ba kanshi umarni ba domin wanda zai baka umarni zaka zo office wanda zai baka umarni lokacin da zaka tashi daga office wanda zai baka umarni sannan kuma idan wata ya cika ya dauko bayan albashi ya baka wanda a yanzu albashin baya isa ɗan adam na uku abu na gaba shine me me dalili saboda za a zo gaban da wata rana idan kai ka bi wa'annan ƙa'idoji za ka yi nasara al'umma da dama za su maka tambayoyi shin me dalilin da yasa kake samun nasarori a rayuwa duba da yanayin da irin tattalin arzikin kasar da aka kasance a yau mutane suka samu kansu a yau kai kuma a lokacin da aka shiga musu cewa kai ka zaɓi ka ga cewa ba ka kasance ɗaya daga cikin mutanen da suka shiga wannan tattalin arzikin kasar nasu ba hakan mana me kai ka kirkira ma kanka wannan tattalin arzikin kasar da ka shiga yanzu saboda idan muka duba misali irin da tarin yawa mutanen da suka samu nasara cikin wannan kasuwancin namu ɗauki misali da ambasadola menene dalilin da sai ta samun nasara duba da yanayin da tattalin arzikin ƙasa ta shiga ta duba cewa ita fa a rayuwa babu wanda zai bata nasara sai ta yanke makanta hukunci ta samu makanta nasara a rayuwa wanda wannan shi dalilin da sa a yau ta zamto miliyoniya a kasar nan menene mafita a yau wasu tunanin mafita shine idan ka gama diploma ka je ka karo karatu shine idan ka karo karatu za ka samu aiki a ingantacce kamfani wanda a yanzu ba shine mafita ba amma a yanzu menene mafita mafita ne ka yanke ma kanka hukuncin cewa a yau kana so ka sauya wa kanka rayuwa a yau kana so ka zama uban gidan kanka a yau kana so ka fita daga cikin tattalin arzikin ƙasar nan a yau kana so ka fita daga cikin talauci domin idan ba ka yi bakin ciki idan baka ce za ka fita daga talauci ba kana zaune ka ka dangwama a cikin talauci menene dalili bari ma ku misali akwai wata baiwa Allah bayan ta gama jami'a tana ta neman aiki tana ta neman aiki tana ta neman aiki a wannan lokacin garin neman aiki kusan mai faru da ita sai ta gamu da wani abokinta yare da shi yana yana aiki a wani kamfani take cewa to a yau ina so ki zo mu je ta kake gurin wani malami idan ya maki addu'a za ki zamto kin zama mai arziki a rayuwa sai ta biye masa bayan sun je sun zauna wannan bawan Allah sai ya dauko wasu kwando guda biyu bayan dauko wannan kwando guda biyu dai kwandon yana dauke da kasa fari shi kuma ɗaya na ɗauke da ƙasa baƙi sai ɗauko tana sai sa tsakiyar wannan kwandunan guda biyu sai riga kaɗe kaɗe dinga wasu maganganu a wannan lokacin sai ke ce mata cewa idan wannan tanar ta yi tafiya ta yi tafiya ta ta shiga wannan farar ƙasar gobanki za ta yi kyau idan kuma wannan tanar ta faɗa cikin wannan baƙar ƙasar gobanki za ta yi mai muni sai ta fara sai fara kaɗe kaɗe yana wasu maganganu sai ta ta dinga tafiya ta dinga tafiya saura irasta ta faɗa cikin wannan farar ƙasar sai ta canza tunaninta sai ta sauya wannan mutumin sai ga cewa a ah, to wannan ko da kidan nan ne ta sauya wa wannan tanar tunaninta sai ya jana wani kada kada an jima kaɗan sai ga tanar sai ta ci gaba tafiya ta ci gaba tafiya saura kiris ta faɗa cikin wannan kwandar ta wannan bakar ƙasar ita kuma wannan yaron sai ranta ya ɓace sai ta tashi ta kamo wannan tanar sai ta jefa ta cikin ƙasar wannan farar sai ta kashe ta da hannunta an jima kaɗan sai wannan mutum ke tambayar ta me dalilin yin haka kusa me ta ce mata ta ce masa sai take cewa ita ta zaɓi ta ga gobanta yi kyau ba wai kai za ka zaɓi mata cewa nan me zai faru da gobanta ba to wanda al'umma yanzu sun Allah ya halicce su kuma sai ɗora masu sai ba su rayuwarsu a hannunsu sai su kuma suka dauki wannan rayuwar ta sai suka danka ma wani wanda kuma kake zan cewa shi wannan ban Allah sai sai ga maka menene zai faru da gobanka abu na bako shine me ka kasance mutanen da za su kasance cikin tattalin arzikin kasar da zai ba su nasara a yau me dalili shine ka zo kai tafiya ta kasuwancin kulla alaka bi ma'ana lagoyana bila menene dalili dalili shine zai baka daman samun kuɗaɗe gurin mutanen da baka mai ba kai kake mamara da su ba mutanen da baka san su ba a rayuwa wanda idan ka ɗauki misali da dangote yau idan dangote yau zai tafi england ya shekara bakwai ya shekara goma zai ci gaba da samun kuɗaɗe mai dalili saboda ya gina tsari wanda al'umma ne suke masa aiki kuma yake samun wannan kudaden a wannan kasuwancin tamu ta labuwai na bida me muke yi za ka zo ka samu ingantaccen mai idan ka samu wannan ilimin ta da za ka iya samun mutanen idan wannan mutanen suka zo suka aikin da ya dace za ka ci gaba da samun kudade ba tare da kayi mai kai aiki ba mai yawa ba wanda da shi ya kira leverage sannan kuma na farko shine me zaka zamta uban gidan kanka wanda kai zaka ba kanka umarni kai za ka ba kanka zaɓin abin da ya dace da kai sannan kuma zaka saman ma kanka kuɗaɗen da za su baka daman yin kasuwancin da kake bukata wanda sabanin yau idan kana aikin kamfani za a ringa biyan ka albashi ba zai baka daman da zaka iya gina kasuwancin da kake da ra'ayin farawa ba amma idan ka fara kasuwancin labuwai na bida kana samun wasu kuɗaɗe akai akai za ka samu damar da za ka iya fara kasuwanci wanda kake da ra'ayin farawa sannan abu na gaba kuma shine me babu asara a ciki wasu za su ga cewa idan na zo na sa kuɗi na menene matsayin kuɗi na babu asara me da za ka ce asara domin me kayayyakin da kake amfani da su yau da kullum wanda kake zo kake siya da kuɗinka me kake samun riba da shi babu abin da kake samu sai muka ce to wa'annan abubuwan da kake siya na yau da kullum na amfani da kullum a gidanka ka zo ka amfani da wannan kuɗin ka zo ka siya wannan kayayyakin a wannan kasuwanci ta lagoyi na bida bayan ka siya za ka samu ingantaccen rafiya da kuma mai sannan kuma mai wannan kayayyakin da ka siya bayan ka sa kuɗin ka an baka wannan kayan me asara da kai a ciki babu wani asara Abraham kuma sanan me bayan mai babu asara sannan kuma zai baka dama ka samu mai ingantaccen lokaci me ma lokaci zaka iya zuwa office a lokacin da ka za zaka tashi a lokacin da ka za zaka zo ka aiki a lokacin da ka dama sabanin idan kana aikin ofis, sai wannan zai baka umarnin tar lokacin da zaka zo office shi zai baka umarnin lokacin da zaka tashi sannan kuma zaka samu ingantacciyar lafiya saboda me waɗannan kayayyakin da za a baka kaya ne da za su kara maka lafiya kaya ne da za su baka ingantacciyar lafiya me dalili sabanin yau da ta je ka siyo kayan shayi da kake sha na amfani yau da kullum suna da abin kira caffeine suna ƙara gurbata maka lafiya ta wani misali wanda suke shan panadol extra menene illa panadol yana da abin kira side effect amma kuma idan ka zo ka sayi wannan kayan namu kayan na itatuwa wanda suke ƙara lafiya sanarwar mai abu na gaba kuma da nake so in gaya muku shine me yana da mai mafi daraja a faɗin duniyar nan za ka samu mafi fa'idan amfanin abin da za ka samu a duniya nan sannan abin da farko shine me za ka iya zaɓen mutanen da za ka iya mamala da su saɓanin mai idan aikin banki ne duk wanda ya zo ya zo ya sa kuɗinsa za ka yi mamala da shi amma a kasuwancin labuwai na bida dole kai za ka zaɓi irin mutane da suke da tunanin yin kasuwanci domin mai a kasuwancin kasuwancin labuwai na bida ɗinmu ba wai da kuwa muke ma'amala ba sai iya wani muke ganin cewa sun cancanta mai aiki da su abin mako shi ne me zai baka dama ka zaɓi irin dama irin lokacin da zaka yi aikin ka a wanda zaka aiki in ma zaka aiki da safe ne ko kuma zaka aiki da yamma ko kuma zaka aiki da rana zaɓin ka ne ba saɓanin mai idan zaka yi aikin office kai ba ka da wani zaɓi a na lokacin ka sannan kuma zai baka dama ka samu kuɗaɗe da zaka iya gina kasuwanci na gida sannan zai baka dama mai samun tafiye-tafiye kyauta abu na shine me zai baka daman ka samu kudade marasa iyaka wanda mai idan ka ɗauki misali da Mr. Aliyu Jibrin in ka ɗauki misali da Mr. Y e Yusuf Suleiman wanda menene idan ka laka da su ba sa zuwa ofis sai lokacin sa dama amma suna samun kudade me dalili saboda sun gina al'umma wanda muka so tafi shine idan ka gina al'umma ko da baka zo ofis ba wa'annan bayan Allah yanzu suna aikin da ya dace za ka samu kuɗaɗen da baka tsammani shi na kira leverage sannan kuma me baya bukatar wai sai ka aiki da manyan mutane ko tsofaffi ko kuma yara a'a mu kasuwanci mu shine ba wai maganan wai dole sai yaro ko kuma waye babu maganan babba babu maganan tsofaffi babu maganar waye kowa zai iya yin kasuwancin mu hatta yara za su iya kasuwancin mu sannan me za ka iya zamto ka samu nasara idan ka taimaki al'umma suka samu nasara mu a kasu idan ka misali sabanin yanzu idan ka je kana aikin kamfani shi aikin kamfani shine misali babu ruwanka da wayya za ka taimaki wane ya nasara babu ruwan shi misali ka ɗauki misali da wanda yake da aikin yake da kamfani yake da asibiti shine mai kamfanin asibiti shi aikinsa shine mai ya za ya nemo jama'a waɗanda za su iya ba wa mai marasa lafiya gata sannan kuma ya biya su albashi amma a ofis ɗinmu shine aikin labuwai na bila shine dole sai ka taimaka na ƙasa da kai idan baka da wani zuciyar taimako ina mai tabbatar maka ba za ka samu nasara ba amma idan burinka shine ba wai kanka ba ya za ka taimaki wasu to ina mai tabbatar maka nasara tana tare da kai a rayuwa a wani gaba ko shine za ka samu kuɗaɗe marasa iyaka sannan kuma mai zaɓi ne a gare ka ka zama miloniya ko kuma ka samu akasin haka idan ka baka zama miloniya a kasuwancin mu zaɓin ka ne idan kuma gana ka zama miloniya zaɓin ka ne wanda kamar yadda na gaya maka ita wancan baiwa Allah ta zaɓi ta canza gobanta ne ba wai tana jiran wani ya canza mata gobanta ba wanda mai wasu na tarin yara ga sun shigo kasuwanci sannan su shi ne ai uban gida sai ya bani umarni kar ka jira ubangidanka sai ya baka umarni idan ka jira ubangidanka sai ya baka umarni bi ma'ana shi zai baka umarni lokacin da zaka samu kuɗi sai kuma a ƙarshe bayan wata ɗaya wata biyu da zarar baka samun wannan kuɗin sai ga mutum ya bar cewa ai wannan kasuwancin baya aiki ta yana kai shi ne sai ka nemi ilimin kasuwancin nan kuma sai ka horar da kanka sannan kuma sai ka canza ɗabi'unka menene dalili duk wani kasuwanci da zaka yi a rayuwa sai kana da dabaru idan baka da dabara kamar misali mai aikin asibiti ne me dalilin da yasa ke aikin asibiti saboda yana da wannan dabarun amma me kuma wannan dabarun me dalilin sa ka samu wannan dabarun sai da ka je ka biya kuɗi ka samu wannan dabarun wanda kuma a kasuwancin labuwai na bida ba kuɗi zaka biya ba zaka zo mu koya maka wannan dabarun ya kyauta to me yasa ba zaka mai da hankali kai abin da ya dace ba domin ka cimma burin ka rayuwa abu na mako shine me zai baka damar kai aiki da shugabanni wanda su ne burinsu shine kai nasara a rayuwa wannan shine burinsu amma ta yaya za ka yi nasara shine su baka ilimi ingantacciya sannan me idan muka duba a zamanin yanzu menene dalilin da ya sa wasu mutane ba sa shiga cikin kasuwanci dalilin shine wasu suna tunanin cewa kasuwancin mu na siya da siyarwa ne shine tunaninsu kawai a ransu wanda mafi yawanci wayanda muka gayyata kake gayyata cin kasuwancin ka idan suka zo suka ji wannan tsarin tunanin su na farko shine me kashi 90 bisa 100 shine ayi siyarwa za mu dinga yi wannan kasuwancin sayar sayarwa ne alhalin idan muka duba magani waɗanda suke sayar da sayarwa cikin kasuwancin mu mafi yawanci ba sa samun kuɗi mai yawa a cikin kasuwancin mu domin mai kawai su tunanin su ne mai ya ta'allaka ne gurin sayar da sayarwa kawai abu na gaba kuma shine me kasuwanci mu ba na sai da sayarwa bane kasuwanci mu na koyarwa ne da kuma koyarwa idan ka nemi ilimin kai maka koya ma wasu wannan shine dalilin yin kasuwancin mu an me dai abu na gaba kuma shine me idan muka gama gani kasancewa a gurin tsira a yanzu wanda shine babban hadari a yanzu menene dalilin da ke faɗa shine me abin da muke tunani shine mafita a yanzu ba shi ne mafita ba shi ne babban kalubale a rayuwarmu abin da muke tsanin cewa kalubale a rayuwarmu kuma shi ne babban nasara a gare mu mene dalili idan muka rubuta guda wannan tsarin guda biyu nan ina so ku ga fahimci wani abu da idon rahama wannan abu guda biyu na farko shine me an ce ga freedom me ake nufi wanda kasuwancin zamani a yanzu babu ci gaba a ciki menene dalili kullum korafi ake yi saboda me kullun kasuwancin mu kullun ci baya yake menene dalili saboda me ba mu da kudaden da za mu iya bunƙasa harkar kasuwancin sanarwa kuma kullum gwamnati tana tana cin haraji masu yawa wanda mafi yawancin kamfanin nuwa yanzu ba sa iya gudanar da kasuwancinsu sabida haraji ta yi yawa wanda idan muka duba ga shoprite yanzu karantin yanzu shoprite ba a najeriya yake ba wanda mafi yawanci kamfanin nuwa yanzu suna barin najeriya sannan kai kuma a yanzu a tanaka shine me sai ka kasance ka gina ma kanka wadata na kanka da kanka ba tare da ka jira ka ce wai gwamnati za ta tsara maka rayuwarka ba wanda idan ruwa a ƙarshe yanzu ina son bamu shawara guda shine dalilin da isa na kawo wannan tsarin shine a rayuwa sai mun duba cewa ya za a mu canza tunaninmu mu manta da cewa gwamnati ita za ta tsara mana rayuwarmu rayuwarmu shine duk abin da ka yanke ma kanka hukunci cewa zaka zama zaka iya zama amma idan ka ce wai yau kasuwancin kakannin da kakanninmu na iyayenmu na da shi zaka ta'allaka kai? ina mai tabbatar maka babban kalubale ne a gare mu wanda a ƙarshe ƙarshe ina mai ba mu shawara da mu kasance masu neman ilimi mu kasance kuma mutanen da za mu iya neman shugabanni wanda suka yi nasara a fannin kasuwanci da muke bukata sannan kuma mu kokari mu ga mun mai da hankali mun yi abin da ya dace domin mu samu nasara a cikin kasuwancin kulla alaka ma assalamu alaikum wanda ni ne mai gabatarwa Adamu Hamza Ismail akan ɗaya daga cikin abin da tattauna a kai wanda wurin tsira shi babban hadari bi ma'ana kasuwancin zamanin da wanda idan ka kawo shi yanzu ba shi ne zai baka nasara ba a rayuwa ma assalamu alaikum warahmatullahi